الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالى تبتع الله الصلاة ينسيتي بأمين شمندور تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا نصفو هنا نصفو إنه يكاتوز وجه إيه؟ إنه يقول da karatun littafin masailul jahiliya alhadiyatu wasamanun nini ya tuna zaba jahiliya da ke lo nomba 81 nan ko wato shi ni da yi ko ittikhadhu qubur anbiya'ihim ala al-ittikhadhu qubur anbiya'ihim ala kabara anbi aja ala wa salihihim da lakirki aji masajid ala ala masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ga la'ana Allah yahuda wa nasara la'ana fa kullu tabbata yahud wa nasara ji itaqazu qubur anbiya'ihim masajida akabara an ya gila masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ga qatala Allah qauman itaqazu qubur anbiya'ihim masajida fushiyar sa ko bila ne fa kullu tabbata ga kabara ne da kabara ne da kirki ya gila masallaci na ko mun gane ɗaya bago ya ji sallah ta cinye kabari wa a ne daga la tu sallu ilal kuburi ya e ka ji sallah ya jau kabari ma wa latu tu sallu alal kuburi ya e ma ji sallah ta cinye kabari ma ka masallacin a ne ji sallah sallah mu ba ni ta dane na makabar to yiyo amma ka na tu masallata ta bani wuji kiyo ba ko ji gane ko mm. amma zan ga ci zo ga amma an ga Allah subhanahu wa ta'ala ga da alqur'ani wa qala allazina na ala amrihim lanattakhizanna alaiha alaihi masjida ko ga a sabu ka ga to zan ga ga ga na ta ga ka ya ta qur'ani mun ga yin labari wayo riji ma allazina zalabu ala amrihim wajin nga ga ngo na ko ku da on ji na ji ke wa ji e kiri ki jan lo ni ta ke tafsiri nga ngala anabi sallallahu alaihi wasallam na allazina kazo kubura an biya masali ni masali ko ne zawo ki ga anabi yo kubu so aga ya to labari a dono an ne ki maga shi ga ma shi da bebe kine ki a ga eh la kabari da masallaci ba kabari anabi sallallahu ma wasallam da masallaci Madina ko da ne ki ga na ta gawo annaba ga ani annabi ga jihadili ba nan ga jihadili na yaro su go ma min nabin illa bi fina aizu gobe annabi ndoro ba nan ga jihadili na yaro su e eh, so annabi sallallahu alaihi wasallam ma jihadili na katana na Aisha bu jihadili a tu so da ya na na e eh, o yau na expand ya masallaci zamanin kula fa rashidu na jina Allah masallaci Allah katayana na na Aisha da niyan masallaci ba ebe kibo ego hadisin nan da wani nuna ne da sallah ma ne jina zamanin kula faran bani umayya ji ga da expand yayin masallaci a cikin a tilawa ka ta yana na aisha gogo ka to ta zamani ci ma da man da jiji in karu ne buga wani gan kemino yi original ne ga jiji ga zauna na asaniyatu wal samanu ittikhadu asari anbiya idin ko alagwa la su asari annabawa shi da ala alaji masallaci kama zikira an umara sai tun ga wuce daga ba sai na umaru ne salibani ana allah subhanahu wa ta'ala sunan da zina yi unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim ko laqad radiya Allahu 'anil mu'minina iz ko yubayyi'unaka ta ta shajarati na kina zugun karkashin na ba hunshi wa da raunki la ba ga bai ji falla jo ba ga ji ka bai bai jiwo ele le gaskiya shafa da lalle shi biyo mun dan ba ga wajen wani iske ba wani asaru na shi dan ne biyo ne ke jingwalo shirka nan ko ba ne ga madina masallaci kita sun ga falalu jiya daga masallaci a nabi sallah suna kai madina ku ba kashi amma za ku ciya da mai tsayi ka ka ka ka a kele ga farna ba su da nan yau bayanin ko za ku ciya da kyau sai no ga mai rayu ke da jikin sai da yi sallah gwaro ga nabi ga wani aji hmm? wọ́n yẹn lè pátá ìdíyẹ tu ẹ̀ méjèèjì wọn ló gbòòrò ń lò sí ne ẹ̀ ń lò tó ṣírkà ń lò sí yìí náà kọ́mú gáàrí. Allah ya samu dace as-salisatu wa samanun ittiqazu suruj ala al-qubur Allah ta kila ya dan yi tayin kabaro nan yan gudu gudu annabi sallallahu alaihi wasallam nan الرابعة والثمانون اتخاذها أعيادا على دنيك برج على إيجي على علم النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم Jama'an doro دور idi wa hada iduna ali islam na maga ijiye yi musulmi jo annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya da ya sai celebrate ya e sai e celebrate madina ko annabi sallallahu alaihi wasallam ci gan annabi ci gan sauku sauwaye da iji guba iji fitir da iji razahai za mu ci ma ana ga misali shehi ko za wajen

نقول لك الله جماعة عمر سؤال آيات الزمانية سؤال آيات المكانية ابن على الآيات المكانية إيدي جهد نجد wani lokacin arafai arafa bai da adam lokacin na adam muzalifa wani muzalifa ko lokacin da ya eh, ke wato lokacin yawon nahari da na kaza bai da ja don gole ne ba ta iji da ya ne ji musulunci ke da gani da ne amma ne ne ga so ji kabarin da ga bai da ne ji ka ka kai ne ji wani ji musulunci ba nan wani har yin zan an ya ji maulidi ya shi tijani maulidi ya shi ibrahim maulidi ya shi kaza maulidi ya shi kaza alhalin maulidi da musulunci wa ya gwana ji sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa addinin musulunci kun ya ni aliyar ma kuma ki lakum dinakum iná atamta alaikum tó wa raditu lakum al-islam dina idan ga addinin musulunci ha kun ya ni anan maji maulidiya imam malik maga fa malam ya kun yawma idin dinan fa kaifa yakunu yawma dina ina addinin zamani ya da سيدنا بكر عمر عثمان دا علي نجي خلفاء الراشدون اتيجي فينا اذا تعتام بنجي مولدنا غاني ابن عنيد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ yawa su sunan yin da sunan kula fara shi ne zaman da mun kula fara shi don da jalaiji maulidina sahabi ta tabi'u ne ta ta tabi'i ne da kallo mutane da fa la kana ga da wannan sai ga imma ta ta ba ne jiki no ne ji maulidina ibn ali sallallahu alaihi wasallam ga khairun nas qalni sun mallabi na thumma alladhina yalunhum sai da ne ji ga tsamo rijina magoya da tsawon wa malam ya kunfi a furijin muta arafa yana ke zamani a ne ga tsawa ja ne bijiya na wa ja a man ba da hulhur da bani zojar zalmi ci ci daidai magoya na a ga an da su ga wuce nga ga yabo ya nabi ba alqur'ani ai mutu sunna ya salatu ya wa ga bi ba da waji ba da kimin annabi sallallahu wujina a ga anabi ya falla ta ce ga yanzu yin doro yabo annabi ga kita ciwe yabo annabi ga yiwe yabo annabi ga yoji yabo annabi ga zainin dondo an yakuna lahu rasulu haba ne mimma siwahuma wọ́n ní tẹ̀lé jẹ láwùgọ́wé wà níbi nga dán ọ́nà tèmi náà níbi yana shi sakon ya na nan lau za mu ci yana ala wa na gaga wani so ga da fadi shayin da ci jogun addini ba zai shamo da jiji na yi fatimiya da ubangiya ruwa ji ko me shi za a rilbaiti ba nan amma da ba by force ebogo a ma substantiate yi mini alube ti bo adozukun amolidi sai ademolidi ya nibi adiyan sayid na ali adiyan asan amadiyan husaini adiyan na na fatima amadiyan zane ga sai ji kan ganin ko ji gani ako ba na molidi jiki na mutuwa na gani zuma ma da tsawon man adasa fi amrina ha ne na wani da bashi bali anan fahuwa raddun a gaji kyau a ganye da su daga littafiyan fiki wakin ba da kawai yau har da akhdari to ashmawi to izziya to risala har da mudawwana fi kubrai a tata mutasar khalil da likilili gode littafin na jibeniyo babu dan na ɗaya ba biyan maulidi nan ndawa daga arzauna hadisu lo mdatla kani lo bulugul marami da sayin bukhari muslim suna bi da da tirmidhi ibn majah to al imam an-nasa'i babu guna ba biye maulidi guna ndago ndawa sai bugo yo ne da sai bi zuma umadani ya dini ya musulunci ba da so ne ya a sai jin sai fugo gube rabiul awwal kawai zamani fele na sun da jiyo ga ya tsara bil awal bayan bayan to an ya tsura da iya bayan to ni fiya mu yi kai shi biya bayan a ta to rali za zawa ni fiyo ma ga ti mo di ginin bu kaji fe we bayan ji to ya ne bu ji biya so ta e ji shi na zabe ci masala ja zabe ci mo qur'an ba ji ci kaza ba ta yi fiyo sai e ga na tukula ga na rombola zana na gadala ga na kazala zana na sana fito ibrahim kan la bana ki ape yanzu da kila ba ta ji kiyo ba ta gama yi duwa ni na bu kiyo na bu ne ji kiyo ji zage ni nga ja to de gwa ai gwa ne biyu wo je ne ga boya ni bi na ji kiyo ni ye ji dana dan ne ji ji ne ko ne ji disco za ni a a ga su ne ɗan disco manzon Allah a'udhu billahi minash rajim ne bi ga dana amma an gobe yoga bidiya an niga wajen bidiya ke tafi sai yau tela ta mutum yana da ciku azabu inda kubur mine ne ga jahiliya ya fi jahani sallah sallam ta liya bana ta gun ya shi sai kabaro sai bane yanzu ibadu ko fasali li rabbika ji sallah sai ce wani haramu zuwa yi kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin annabi sallallahu alaihi wasallam magaman da ba ali gairi la na ga zan zan ne sai ta na fakada a shirka zanne la fa sai ki baki amma hadisi ne da halal jannata rajulun fi zubajo da halal na rajulun fi zubajo hadisi wancin ja da zan shi da aljanna ya yabo ya jiniyo zan ne madana ya gun jiniyo wanda hadisi wancin ja man jiga hadisi wancin hmm, ta ba e gogo ko ga zai ya sai tun ji goro ka bari ba ji kiyo e zuciya hadisi ya nazar rajula ya hara ibilan dubuwana ala a mas'ala ya sadi saka yasa manul ko atabaruku bi a bi asari muti mu'azzamina ya zufu da wa albarka bi asari yan da wuci koji dan mu bayan shi ga dano tilare shi ga ẹ̀bẹ̀ ń ṣe ìgbádùn náà ngúlá gùnmọ́ tàkùn ẹnu ògbó egbó nínú ní ìgbìmọ̀ àjẹ́ ìṣúná ìlú lè kí ọ ìlú àlùbáríkà tẹ̀fẹ̀bí ṣe ìgbádùn náà nùpẹ́ ṣe ìbá tẹ̀fẹ̀bí náà ebégọ́ tẹ̀fẹ̀bí náà ngúlá láti jẹ́ ngúlá láàgùn sẹ́ńkẹ́ ní àgbo egbó ìgbìmọ̀ àndó onígbẹ́ ìṣúná ó gbádùn rà ko mu ga ati kanen kabarin shi ka zaga da nan ngula ni kiyo ngula da ngula fa ngula pataka ngula pataka da kan do nan ga ba duwa ne kanan ya mu ya ce ne ba duwa ni shi ko ji gane abu ko ga Allah na sheyi kaza wa ji no ke wa ji Allah kenan nga da no ngula ji yo ngula au na kan we bo da depo na kan wo wani ne bata ku ga wa albaraka ku ga wa ji kaza da yi rin da ji ne bata e yo na ne ba sallallahu amma e, e, e wa bi asaru ya nabi sallallahu alaihi wasallam ke ba alibi da sauransu amma ban bai ba ne sai ban ajin ya zabe shi kuma ya nabi Muhammadu ba kadari ko kadari nadwa kadari nadwa na wa ikhari wa man kana tata yajihi bi nan da fari ne no to ga dan gugu zamani wuce na kama kila ni hakim ibn hizam bi'ta makramata quraish ga wacin wani quraish ji ku faqala ga zahabatil maqarimu illa takwa. nga ciwo bai ne da lwane ne na ne da so soye ci nga ga balare be fiye ji kiyo a fe ji a fe a fe wote a so ke da ga ga misali ha to da nan ga la da daro na du wani misali ko amma abin abin ga hakim ibn hizam aka kile ji kula da su kile yanzu ne da ga e ga wani fiye da lwane ne na aka da mukum inda Allah atqaqu ene je ciwo zane je ciwo ga ba su kone ga zane gaje da su yaki nan da su yan ceci nan asabi ya tuwa samanun alfahru bil e ahsab su ji fari da dangi wai faboku wai balarabe wai kureshici wai gwai wai fulani wai faduru ebi kaza ba tiyoni ebi oje ci ba tiyoni ya je da kaza wani yoni ndo le musulunci je da da nan ya jayi a raba sai jin nan

mìdíé mìdíé ọjọ́ mìdíé eh, báwa ń yí ńgbà àdìdàjẹ àǹfààní ńgbà yín yá àníbi ní òde yá àníbi ní òkèjì àǹfààní dọ̀rọ̀ bàbá àmọ̀sálẹ̀ ní ìlọ̀dún ní káfọ̀rọ̀ mùràkà ní oníwọ̀n mùràkà ní ojú tètè lábì sáàlì ní yá àníbi ní òde yá ní òkè káàdì tá a tá a tà àbùdé ní níbi bá dina bá ní hàìlì àti kàrkàṣe òyìnbó kiyawa daga ita ko je kirki nga ji la jan amfani ga ya ni binu fani to bana ne binu ga ju ga ya bu ne yar kan mana ya wai gini gota yo be yi e ji ga la ila bali ya su mu ni min alma ya da bai fatin e da tana da gomi to daga bayan e nuwana fahala bainahum almut fa kana min almughraqi yaji misali minu wani ujo amfani ko mi dai mi wangi na yi kirki nan aji ga ajiza ji amfani ga fir'auna ji amfani garba Allah masalani lazi na amalu mura da fir'auna iz kalati rabbi ni li inda kabaitan fil jannati wa najini min fir'auna wa amali wa najini min alqawmi adh-dhalimin ga man man batta abi amalu lan yusridi nasabu ga ne tun kaga ya tun lu fasta na dangin wa lu fasta ibn falik ya ni gada de wa taqatta'at bi mulasbab dangi jigace sai da na ajiye da su ya suye ciganci nan gama la alaihi sallallahu alaihi wasallam ga ya fatima bintu muhammad salini min mali ma kike la an ki min allahi shai'a ya ba ku ɗaya ji fari da kiyaye da dangiya gama la alaihi sallallahu a wasallam mun kane ga ajin al-faqr bil ah, al bil ahsab wa ta'ani fil ansab ko ga ishu ga in ga ga yi gura atanu fil ezu àtọ́ánú fíl ansap ẹ̀rù ìyàdẹ́njẹ àìbù kí bàbá ọ̀nà ìgbàjì no náà náà na fẹ́ jìgì tún go wọ̀gbọ́n na ji kaza kan zánà lóore mun jin na gaida jan annabi sallallahu alaihi wasallam ga ikwanukum khawa lakum jalawum allah ta ta idikum to wuji ne sakul yaje ya sakula ala da karkashe go kuma kana ku ta ta yadi fa yutu min ma yutu min ga no yuji wọ́n lè mi ní màá lùsùn fún àwọn ọ̀gá fún ọ̀rù fún wọn láà tọ̀ dérí gbèlú wọ́jà àgádó ẹ fi kọ́ mọ́ wọn láà ju mi láti bẹ́ẹ̀kì. wọ́n ti ká ní akó ẹ zàgán zàgán ẹ jí nìyẹn jù kó àlẹ́ ìdìgẹ́ yìí nẹ́ka mú wọn fi ka jahiliya wọ́n ẹ zàwọ́ ní jahiliya àwọn dẹ́gẹ́ngẹ́ni bẹ́yìn náà ẹ bọ́gọ́ mi ni àlàádẹ́ jahiliya bú dán ẹ̀rù fún di fáàrí gẹ̀dẹ́ yìí kó ẹ̀rù fún ìyá mi mọ̀ التاسعة والثمانون كو الاستسقاء بالأنواع إذا جاءت هذا وإني ينغني بكيو أنا بسوانجي إذا إليه بسوانجي بيه لالي بيه آيو سوانجي بيه بيه آيو نو ليه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وين يريدنا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال غنغا غم مترنا بفضل الله ورحمته غنغا غم يجي نجي دي فلالين سيتي برامة سيتي fa zalika mu'minun bi kafirin bil kaukabi zanen wa imani ba sai ci ma ji ci gani da sanji wa amma man kala ma zanen ga ga na bi nau'i kaza wa kaza adule biyaye bo sanji kaza da sai kaza sai kaza ga laje lale biyaye wannan wata zalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi ko mun gane wallahi a a sun ko yana yin ci a niyahatu ezufu bagiza wanda ne zufi ba gida nan ya zaga ji hadiri iyiri katari mi aturi mi ayari zaya mi jo zaya mi aji asarari ti ma gbiri ngo diga ni za a bo mi aji kazan za ka ngo diga ni ako e yiri uji kiyo aniya hatu anabi sallallahu alaihi wasallam manan ebo da wallahu ganza nan uji imani da kadara yanto yake ke min goyin jina ngo diga ni ako aka yi kiya amma gabe ga bojirgai sakwai ji zaza bai bane wai ɓangiye na ba amma ga ga ga dede sakwai ji za bai bai ga na so wai ga yabu masiba na ji faruwa na wani gama la annabi sallallahu ke ga zana ji na yu azabu yumani halayya ajun azaba ni ya hatu ne especially a bikin wasu ga ga ajin adali a fi ajin kiyo a fi ajin aniya haka nan anna ya fi zalamta tu ko to kamu ala ya har da karshe din hadisi wuce ya bugu aniya ta ji daidai amma yanzu kuma yi no problem yanzu ti yi no problem inna alqalba la yahzan wa inna wa inna al'ayna la tadma wa inna la firatika ya ibrahim la mahzunun ya zulu jadilu waji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ma ajirni fi musibati wa kulli fi khairan minha no problem to le musulunci da bi na naji wallahu a'lam alhadiyatu wa tisun 91 anna ajalla fadailihim albaghi ko mini zaba jahiliya ji mini ne ele gonga ya tuye falalla e ba abuna albaghi ya zuzu biyu fa zakara Allah fi ma zakara ka koci tun da cishe ya ci ciwo zamane jahiliya shi zaini ga zaini wun babu a ga gaza guwa wuga ya gwana wa wuna yi wancin wani mawu wuna yi wuce ya bugo dole za guwa ya wumi ya bu wala ya tsiri fil qatl inna kana mansura ya zuzu gutu musulunci jina dajin wala ta tafiye ga gutu ko ji gane ko wayin ta'ifata ne minal mu'minina tattalu fa aslu ma fa in bagat ihdahuma zai ni ga da bitu ta cin zai fa qatilul lati tarja ta tafi'a ila amrillah yayin go bibi musulunci din da gangani biyoya atta yatu wa tis'un anna jalla fadailin al-fakhru fariji walau bi haqqin kawai bitu gaske fa naha an wa ne cikin ibn fariya wala tamshi fil ardi maraha ga yadda zata ce kimbo ya ce fari mu inna kalan tafiqal ardu lan tabluga jibala tula fir'auna ji fari su ko mu ba ga alisa li mulku misra wa zila naru tajri min ce mulki misra je wa guda ni wannan madana waje fikar kashe mu ba amma ga wale su kula la ginu karuna kun ji fari su ko mutu ne wa inna ma wuti tu ala ilmin indiye wannan da dana ilimi lu biya wani da experience da expertise fi da kaze da kaze da kaze amma fa khasaf na biyo bi daril arda to karo na ce ni to duki ba ta kula kin yola ni shaitan ko to ji fari mu ga na khairun minu ga wuja na khairi ga ne bi adam khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin amma fa kula na budu wa ina laika lana shi ila yawmi ad sokola ana rubu junya don aljanna ya bago fari jinya kirkiya annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha ilayya anta wa da sokoji wa ya bige fe daga atala bi ado ala aje bo mu fe gi tuta tiyan mu do choma ilimi wajo gaji fari ma mulki wajo gaji fari ma ewo wajo gaji fari ma esa wajo gaji fari ma eji sokoya wo gaji fari ma ni mo mechi sokoji awo gaji fari ma wode jinya bo ya ci. waskuruni azkurukum washkuruni wala takfurun yaje boya so yace ma ci mana da so yace ma la in shakartum la azidannakum ya gaje boya so yace so yace wabe bi as-salisatu wa tiful ko anna ta'assub al-insan li ta'ifati ala al-haqqi wal batili amrun la budda minhu indahum fa zakara Allahu fi ma zakara ana ta'assub al-insani tasubanci ne zaji li ta'ifati ya jama'in alal haqqi ta ce gaske wal batil ko ta ga manona amrun lamaru la budda minu ne legun dole nan inda ya babu fa zakara Allah fi ma zakara sa kwaci tunenu tunenu wato ngoli annabi sallallahu alaihi wasallam bin suku mai yagwa su gaskiya gabe yake ko diga na ko o mo ga ta su banci yake dede mun Abu Talibi mutu ɗo gan adini a nabi muhammadu zai gaskiya amma you find it difficult nun ga ali ekwe zi bana ekwe babu ganda ku ji bana a ga a targa ba mila ta abdul mutalib ga sake ekwe abdul abdul mutalib lugwa ga ayin na la tari ko ali na riga ga kuti lugo Ruwa jiga na ko, ebe ko ta subanci ya man ko ta subanci ya kungiya, ko ta'assubanci ya kabila ko ta'assubanci ya gegen doci musulunci jina da gani duniya kaman gayi za na tsoba gangami na wuce jiye dide ga lamfe da biyu wuce ma umarji bayani wato mai yau so umarji a zai kira kawai kabila ya ga jiye dide ngo jiga na ko de ga kabila yi e gwa za mai moto mu baya wa bi to afi baya dide jire ki amfani ka tuna ojinu daga wala ganewa wajen da ya na musulunci jiya da gangani ya eh, da ya dabo danyi a hajji wajen da ci ya tasubi ya nan da kun da kwali ta nan ko ya yi jirgin doci ko tasubi ya manwaci na ya shi shi ya yi nan inda miya gina musulunci ci da gangani bai da yi bi jarimati gairi mini addini ya zaba jahiliya jo eh la za won belief ya za ngoci ko la ji ganewa eh za da mi ewu ka ji gane ko misali a gaya ni ni ya ku yogo eh za mi taci eh yu gan baba tete ti wala tudin babu ngaya ba ci bo faro ada baba ngi to awa bi di kiyo alawa zubi aga fa mani ta da alaikum fa ta da alai bi muslima ta da alaikum ko bi kali bi di na ma amma to gaskiya zamani jahiliya diga eh en ba ti ngi èmi ẹ̀ta àti ohun gábò ẹ̀ta jàn zamba ọ̀sẹ̀ ìdíga nìkan àdíga bí òmùgbà agázàndó ní aga yìí ní agbódìkí ọ àti ẹ̀dùnbí. aga mínísí mi ẹ̀ tóṣù ọ̀gá ti àṣẹ abẹ́ gbogbo ìtọ́ ayé jìnnà ní nígbàdà ní jiyẹn ní ya wà á ètí dìkí ọ ètí jìngọ àti àti àti agábẹ̀ làwọn ti ń kó ń jìngọ kí ọ zane wu wani yadda su jahiliya ba sai jina wani ga harbe yana zamu ce je iri mai in ga gifuwa bai da gifuwa so yi ranar majin wani wani zamu shawar ga wajin gawon ga ranar cin wadaji kiyo wadajin gawo masu ya ci gafa a zan lasa ko cikin ajiyar wala ta zira wa zira tun ko zira ukura a da na ta ciye zanne ba alhamisatu wacce su ta'ayir rajul bima fi gairihi a fe ya za aibu da ya ne dan da za mu ci na juna ne fa iri na ne digan a ayyarsa wu bi ummi wu ya aibu bi nuni innaka mru'un fi ka jahiliya wai ya zawo da jahiliya dan da yin ko ji gani ku misali ba ne za shi shi eh noyi pajuko wadi a da eh ejin na jiko wato wagawa jike ke waga mutunci yi wace jikiyo wace yi aibu bai zahiri nan nun wuyi ne ko ji gani ako kuma misali bayanin nan ya za shi shi da yi sai jibu ta kutile hmm? a mai gida ke musulmi kila nga shi fitar nga da ko ji ma kuti ga to fe jibu ta ya bude wa mun dikiyo wala mun discredit wala mun ya aibu ya ba ta cin wani zadide ngole ne yi

astaghfiruka wa atubu ilayk